wannan mataki dai na ƙara taimakawa dakarun nahiyar afirka wajen yaƙi da ayyukan ta'addanci a nahiyar ya zo ne ƙasa da wata guda bayan da shugaban amurka donald trump ya yi alkawarin cewa amurka za ta saidawa najeriya wasu jiragen yaƙi da kuɗinsu ya kai na dalar amurka miliyan 600 kwatankwacin naira biliyan 184 a cewar general thomas Hausa, babban kwamandan dakarun amurka mai mai kula da nahiyar afirka mai shalkwata a birnin stuttgart na kasar jamus akwai yarjejoji da dama tsakanin amurka da kuma dakarun nahiyar afirka musamman ma dai masu tabbatar da zaman lafiya a yankin tafkin chadi inda ake fafatawa da kungiyar boko haram da kuma kungiyar isis na yammacin afirka uh, training, advising, and assisting other partner nations who are taking the fight to Boko Haram and ISIS West Africa. Ya ce za mu ci gaba da baiwa wayannan dakaru kamar da ya kamata musamman ma ga dakarun yankin Lake Chad da ke karkashin sojojin na ƙasa da kasa wajen tabbatar da zaman lafiya da kuma an yaƙi ƙungiyar Boko Haram da sauran ƙungiyoyin ayyukan ta'addanci a Najeriya da kuma yankin nahiyar Afirka baki daya To kowane irin taimako ne dakarun Najeriya ke samu daga dakarun haɗin gwiwa na yankin na afirka da ake kira multinational joint tax force general lamidi adeosun shine babban komanda mai kula da dakarun haɗin gwiwa uh, the multinational joint tax force is not only supporting the nigerian troops the multinational joint tax force is a set up by nigeria and three other countries supported by benin republic and just like all the member countries nigeria has its own troops in multinational joint task Ya ce kamar da aka sani Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashe hudu da tun farko suka kafa a wannan ƙungiya na sojojin haɗin gwiwa da kuma ke samun taimako daga dakarun jamhuriyar Benin don haka Najeriya na samun taimako da kuma haɗin gwiwa kamar sauran sojojin ƙasashen da ke wannan kungiya kuma muna aiki kafaɗa da kafaɗa da dokacin sojojin da ke wannan ƙungiya kamar yadda aka sani a Najeriya akwai runduna mai taken operation shirin lafiya dole wanda ke aikin wazar da zaman lafiya a Najeriya da zuma kakkaɓe ayyukan 'yan kungiyar Boko Haram. To koya 'yan Najeriya suka ji game da wannan gudunmawa daga ƙasar ta Amurka wajen yaƙi da kungiyar ta'addanci a Najeriya. Alhaji Musa Jika wani mai babutukar kare haƙƙin bil adama ne a ƙasar. Mu abun da muke gani game da wannan yarjejeniya da ake so a yi tsakanin gwamnatin Najeriya da kuma gwamnatin Amerika wurin maganar sayar da makamai ko kuma sayan da Najeriya makamai mu abu ɗaya ne muke gani sayan yana da kyau to amma kuma inda matsalar take wurin yarjejeniyan da ake maganan za a yi shin yarjejeniyan nan zai hana najeriya sayan wani makami daga wata ƙasa ne sai ita kanta amerika kaɗai za a rika sayan makamai ko kuwa za a rika za a bar najeriya ta rika sayan makamai a sauran ƙasashe kaga wannan idan ya zamanto duk yayin da muke da bukatan makami sai mun sayi shi a hannun Amerika akan dole a bisa yarjejeniyar da aka kaga kaman an mai da mu bayi ke so saboda haka mu nan abin da muke kallo ya kamata gwamnatin najeriya ta yi taka tsantsan akan wannan cinikayya da ake so a kulla tsakanin najeriya da kuma america babban jibrin murai amurka daga lagos